wata waka ta ja hankalin mawakan Kannywood. Mawakan masana'antar Kannywood irin su Nazifi Asnani, Naziru M. Ahmad, Aliji ta da sauransu wata waka ta ja hankalinsu. Fitaccen darekta a masana'antar Kannywood Aminu Saira ya wallafa bidiyon a shafinsa na Instagram inda yake cewa, Kakaddara na samo muku, Aliji ta Nazifi Asnani sarkin wakan san Kano. Gidan dauda zaba talluwa. Eh? Oh, ahirin le, ahir ba yaro ba ne ba. Na je ka da dan ya garin makera da ya koyo ma da tsalle. Dankali dan na gara ziya da mai garma ba ta bugawa sai dai mai babbar atamfa. Allah ka shinkafa, rufa duka mai kyau zazzafa rangen, kadirin gengen. Gidan galata mai gari. Hakan ya sa Nazifi Asnani ya wallafa bidiyon a shafinsa na Instagram inda yake cewa cigiya. Don Allah jama'a duk wadda ya san inda yarinyar nan take a tuntuɓe ni ko mai anguwar gandun sarki Alijita ko mai anguwar layi magabar sarkin wakan san Kano. Ku danna subscribe domin samun labarin kane eh? da dumi su. Oh, ahirin le, ahir ba yaro bane ba. na je katalika da dan ya garin makera da ya koyo ma da tsalle tankar dan na gara biya da mai garma ba ta bugawa sai dai mai babbar atamfa Allah ka shinkafa rufa duka mai kyau zazzafa rangen kadirin gengen gidan galata mai gari